addinin ubangiji in mai nuna billahi wa yau da in har kun kasance kun yi imani da Allah da gome ne ranar tashin alkiyama in mai nuna billahi yau da akhir in har kun kasance kun yi imani da Allah da ranar ta ne ta ƙarshe su wanda suke zina nan in za a yi musu hukuncin a lokacin da za a yi musu nan bulalan ba wai za a sa cikin ɗaki ba ne a musu bulalan a'a za a fito da su fili bayan a fito da su fili kuma a tara jama'a a cikin bainar jama'a shi yasa jin da sarki sai ya ce ne wal yashhad azabahuma ba'ifatun min mu'mini aka ce a tara muminai mutane jama'a muminai waɗanda za su shaida a lokacin da za a musu wani da dalilai wannan shi ne hukuncin wanda ya yi zina ba shi abu da muka ɗauko hukunci da biyu ba shi ne sai mu zuba mu ga a'a mutum ne ya yi zina yana da aure ko kuma a'a ya yi zina ba shi ya taɓa yin aure amma yanzu kuma babu auren wani hukunci ne zai duba Na'am, hadisi ya zo daga umar bin khattab radiyallahu anhu wata rana suna zaune tare da manzon Allah sai da su suka tabbata da shi a majalisin suna tattaunawa game da abin da ya shafi addini musulunci sai wani mutum ya san Allah sallallahu alaihi sallam, ya fuskance shi fuskar fuska ya ce ya manzon Allah na yi zai manzon Allah zai rabu shan musulun ta gani shi ya koma fuskarsa mutumin da ya sake komawa daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya koma fuskarsa ya ce ya manzon Allah na ce maka na yi zina manzo Allah ya sake kawar da fuskarsa mutumin nan bai gaji ba ya tashi ya sake komawa ya fuskanci manzo Allah ya da wancan Allah sama da gare shi ya ce na yi Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce to kun ga mutumin nan ne ya fara su uku da karan kansa cewa ya kasance mazinaci ne shi ana da aure shi ne ba da mutum da shi sahabbansa umarni ya tafi da shi wajen gari kuma a tara jama'a sa'annan haɗa rami a binne shi iyakansa kawai za a bari daga nan sai a cikin shi wannan hukunci ne ya ce to duk mutumin da ya tafi yin aure ko kuma yana da aure kuma an kama shi ya yi zina sha Allah wannan hukunci shi ne zai baya. Na'am, a bisa lura da kuma yanayin lokaci a nan lokaci ya kusa zan yi a takaice wato zina laifi ne mai girma ubangiji na ɗauki sarki ya ambaci laifin zina a gurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma na'am idan muka duba cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci laifukan zina a gurare daban-daban misali mu ɗauka cikin suratul furqan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la يزنون abin da ubangiji yake faɗa shine wa'anda ba sa haɗa Allah da wani ba sa shirka kenan ikafon idan muka duba za mu ga ubangiji dauki sarki yana nuna mana cewa wa inda ba sa haɗa Allah da wani wato ba sa shirka kenan kuma ba sa kashe rai haka nan da gangan ba tare da wannan ran ya yi aikata wani laifi ba kuma ba sa zina ubangiji ya ce to mutanen kirki ba sa aikata waɗannan abubuwa duk wanda ya aikata wannan mai ƙarshen ayan take faɗa mana shi ne aka ce wa man yaf'al zalika a athama duk wanda yake aikata irin ukun wa'annan abubuwan da muka ambato hakika duk wanda ya aikata irin ukun wa'annan abubuwan to hakika ya aikata zunubi mai girma kuma Allah subhanahu wata'ala sai yake ƙara jaddada mana cewa a ranar tashin alƙiyama za a jefa shi a cikin mene wutar jahannama kuma zai kasance madawwami kuma wulaƙantacce a cikin wannan wuta wa iya zubulla dan uwa musulmi wa yake so a jefa shi a cikin wutan jahannama kuma a wulakance kuma ya mu a cikin ta wa iya zubulla dan uwa musulmi in kana yi kuma in kina yi tun kan ki je ki da ubangiji madaukakin sarki a madakata don yana nan yana jiran a madakata tun kan ka je ka haɗu da shi a madakata ya kamata ka yi kanka kiyamar laili ke kanka eh, karatun ta natsu ka tuba ka nemi tsira daga ubangiji madaukakin sarki a taƙaice ana nuna min lokaci yayi muna mika godiyar mu da wanda ya ɗauki nauyin wannan shirin wato shi ne muhammad abu sarki da kuma mataimakansa waɗanda suka taimaka wannan shirin ya kammala wato muna da anas sharif da kuma dini sharif sai kuma alhamdulillah muna goge muku domin goge Allah ya saka da alheri kuma musulmai a nazar da dakata da wannan maudu'i ina muhimmanci sai kuma sati na gaba in misali ba wala lafiya alhaji barayi lafiya dakata dakata dakata yaro ya shigo da kai haka gidana da takobi a hannun tsirara lafiya sai aka yi maka shigo bisa ga dukkan alamu hankalinka baya jikinka kai baka san sanni ba amma matarka ta sani. Matata kuma? Me kake nufi da wannan kalamai naka da suke fita daga bakin kaka? Kai ma kuma yanzu ka sani. Idan zan sanar da kai abin da baka taɓa sani ba. Kamar me kenan? Rike wannan. Saboda me zai rike wannan? idan ka rike zan yi maka cikakken bayani ina so ka yi min hukunci da takobin da ke hannunka ka sare min na ka cire min kai anan nan gurin yaro kana da hankali kuwa akan me me kai da zan maka wannan ɗanyen hukunci ni ba alƙali ba ni ba hauni ba na yi maka laifi kuma kai ne wanda ya dace kai mun hukunci a kan laifin da na aikata maka. <sighs> yaro bisa ga dukkan alamu kana taɓa hankali a kanka da hankali na a jikina kuma yanzu tabbatar maka da cewa ni ne hankali ni saurayin ƙanwarka ne ikilima wacce ta rasu kuma ikilima ta rasu ne sanadiyar zubar da cikin shi wanda ni ne sanadi ni ne mata wannan ciki na yi tarayya da ikilima a lokacin da na raba hankalinta da jikinta ba don tana so ba na kuma wulaƙanta ta a lokacin da take neman taimako da gare ni Alhaji, wake da waye haka kake ta hayaniya? Kar ka haka. Don Allah don annabi kar ka haka. Na san ba za ki so haka ba, amma hakan ya zama dole. Ta kaɗai ce hanyar da za mu samu rahama ni da ke a wurin Ubangiji. matarka Samira, budurwata ce a cikin gidanka. Na kasance da ita tsawon shekaru da dama muna aikata baɗala. Na yi ma'amala da ita tamkar matata ila adadin a hotel daban-daban. Sannan ‘yarka zinar da kake ikirarin ‘yarka ce, ba ‘yarka ba ce, ‘yata ce. sannan cikin da ke cikin matarka ba cikin ka bane shi ma ciki na ne don haka hisabi ya rage gare ka don Allah ka taimaka ka yanke mun hukunci akan laifin da na aikata maka Samira abinda wannan bawan Allah yake faɗa haka ne Haka ne? Ba ni da zaɓi ne. a cikin lokacinka kashi ɗari ko kashi hamsin baka bani ba ya kake so ne da rayuwata kawo ka aito da kashe ɗin ya ci galabata dole ya fi ƙarfin zuciyata ba ka so na ka tafi can ka kama harkokin rayuwanka ka tafi bani alhaji ka taimake ni ka yanke mun hukunci dan Allah dan annabi